الحمد لله الحمد لله على نعمة الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بها من نعمة فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقرب بها إلى خالقنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إخواني في الله ذكرنا في الخطبة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الذي أخذه إمام الترمذي في سننه فأخذنا جملة واحدة ألا وهي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك واليوم ناخذ هذه الجملة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله معاشر المؤمنين فإذا أراد العبد أن يسأل شيئا أو أن يطلب شيئا فلا يسأل أحدا إلا الله وإذا أراد أن يستعين أيضا بشيء فلا يستعين بشيء إلا أن يستعين بالله عز وجل لكن إذا كان العبد يسأل العبد أو إذا كان العبد يسأل العبد شيئا وهو لا يملك أضاءه وهو لا يستطيع أن يعطيه شيء فهذا يصل أيضا إلى حد الكفر يعني يسأله شيء وهو لا يقدر على ذلك مثلا أن يسأله رزق وهو لا يقدر على ذلك أو أن يسأله مال وهو لا يقدر على ذلك أو أن يسأله منصب وهو لا يقدر على ذلك فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما قال الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار أعاذنا الله وأجارنا من ذلك لكن إذا كان العبد يسأل العبد شيئا وهو يملك عطاء وهو يستطيع أن يعطيه مثلا أن تقول له أعطيني نقودا أو أعطيني قلمك أو أعطيني كتابك وهو يقدر على ذلك فلا مانع أن يعطيه معاشر المؤمنين فسؤال العبد لله عز وجل يدل على إظهار الذل والمسكنة والفقر والاحتياج والحاجة إلى الله عز وجل وبعد ذلك أيضا يدل على اعتراف المسؤول على رفع الضر وجلب, وجلب النفع ودفع المكروه وهذا أيضا مصداقا لقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قال طاووس بن كيسان لعطاء بن أبي رباح إياه وجعل دونها حجابا وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة هو الله عز وجل معاشر المؤمنين فالدعاء عبادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من كرمه وإحسانه وجوده ومنه كما قال واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ينزل الله تبارك وتعالى أو ينزل الله ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية لمسلم ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إخواني في الله فضل الله تبارك وتعالى على إحسانه فضل الله تبارك وتعالى على عباده واسع جدا وعميم كما قال الله تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إخواني في الله يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كان بقي بن مخلد أو بقي بن مخلد هو أحد التابعين كان عابدا قانتا خاشعا لله عز وجل أتتكم امرأة يوم من الأيام فقالت يا بقي إن الأعداء أسر ابني يعني إن الأعداء أسر ابني في أندلس وليس لي من معين بعد الله عز وجل إلا ابن هذا فأسألك يا يا بقي أن تدعو الله عز وجل ويفك أسر ابني قالت ذلك في قلب خاشع قانت موقن لله عز وجل عندما قالت ثم وقف بقي فذهب وتوضأ عندما بعد عندما شرع بالوضوء وانتهى بالوضوء ثم جاء وصلي عندما قام يصلي فدعا الله عز وجل أن يفك أسر ابنها ففك الله أسر ابنها ثم جاء ابنها يمشي فقالت له ماذا حدث فقالت له حدث في يوم كذا وفي وقت كذا وفي ساعة كذا ثم عرفت أن تلك الساعة هي ساعة التي دعا بكي أن يفك الله عز وجل أسر ابنها إخواني في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخواني في الله muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana kuma wannan lokaci a wannan masallaci namu mai tarin albarka ba don komai ba sai don gabatar da ba ta juma'a idan ba a manta ba a cikin wancan sati mun karanta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi ibn abbas wanda imamu turmuzi ya fitar da shi a cikin sunan nasa yan wana musulmi a cikin wannan hadisi mun karanta jumla guda ɗaya wacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidu ta'ala zai taimake ka anan gidan duniya duk abin da kake bukata Allah zai biya ma bukatunka za mu ci gaba da inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa ke cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka yi roƙo za ka roƙa a baka wani abu to ka roƙi allah tabaraka wa ta'ala idan za ka nemi agaji za ka nemi taimako to ka nemi agaji ka nemi taimako a wurin allah tabaraka wa ta'ala wanda yake nuna mana bawa idan zai tambaya ko bawa idan zai yi roƙo ko bawa idan yana neman bukata baya nema a wurin wani sai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yake nuna mana idan kana neman taimako ko kana neman agaji ba a nema a wurin kowa sai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala idan ka zo wurin ɗan uwanka ka ce ya biya ma bukatar da ba zai iya ba ko ka je wajen boka ka ce ya baka kana neman matsayi ko kana neman arziki ko kana so Allah tabaraka ta'ala ya baka wani abu nan gidan duniya baka samu ba sai ka je ka ce ya baka shi wannan bokan ne zai baka wannan abun to ka sani cewa irin wannan aikin yana kai mutum zuwa ga shirka Allah ya kare mu Allah yana ce mana wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min zalimin kada ka dinga zuwa kana neman taimakon abin da ba zai taimake ka ba idan ka je wajen wani malami ko wajen wani boka akan ya taimake ka ko ya baka wani abu shi ma ceto yake nema shi ma so yake Allah ta ala ya bashi Allah da ƙarshe ce fa in fa'alta idan ka aikata haka ya kai dan uwana musulmi fa innaka idan min az-zalimin ai idan min al-mushrikin az-zulm huna ash-shirk kana ɗaya daga cikin mushrikai wanda suka yi shirka wayanda kuma suka yi shirka bai tuba akan wannan innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar in ka mutu akan wannan hanya to Allah tabaraka ta'ala ya haramta ma gidan aljanna Allah ya kare mu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam al-Bukhari hadisin Abdullah bin Mas'ud yake cewa man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar duk wanda ya koma ga Allah ya rasu kuma iya hada Allah tabaraka ta'ala da wani wurin bauta ko iya haɗa Allah ta baraka ta'ala da wani wurin bayarwa wurin agaji to ya sani cewa zai shiga wutar jahannama Allah ya kare mu da haka ba laifi ne ka kidan uwan uwanka ya baka abu abin da yake da iko ya bayar amma abin da bai da iko ya baka kamar ya ɗauke ma damuwa kamar ya ɗauke ma walhalu kamar ya ɗauke ma yunwa ko ya ɗauke ma wani abu daban to ba mai yin wannan sai Allah Allah shi ke ɗauke yunwa shi ne ke ba da arziki shi ke ba da matsayi ashe in zaka nema sai ka nema a wurin Allah ba a nema a wurin wani Allah an gane ko ba haka ya ku uwana musulmi ana nema a wurin Allah ne kuma bawan Allah da zai nuna cewa roƙon Allah yake yi ko ya dinga roƙon Allah ta baraka wa ta'ala to yana nuna kaskancinsa a wurin Allah duk wanda zai roƙi Allah yana nuna cewa shi kaskantacce ne bai da shi duk wanda zai koma ga Allah ya yi ibada ya ɗaga hannu ya roki Allah yana nuna cewa shi mabukaci ne ko da kai ba mabukaci ba ne sai allah tabaraka ta'ala ya baka lafiya ya baka arziki ya baka gida ya baka duk wani abu da kake jin daɗi to ka ƙara komawa ka roƙi allah tabaraka ta'ala da haka ya kai dan uwana musulmi roƙon Allah tabaraka ta'ala yana nuna kai kana nuna cewa kai ba kowa ba ne. amma idan har baka roƙon Allah tabaraka ta'ala kana ganin cewa kai mawadaci ne ko da Allah ya azurta ka ko da Allah ya baka to ana so kuma ka dinga roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah bata ta'ala ka ba mu ikon roƙonka la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid wani Allah zai bashi arziki zai bashi lafiya zai bashi duk abin da yake bukata zai bashi ilimi ana so ko da Allah ya baka waɗannan to koma ka ƙara roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala yana nuna kaskancinka a gaban Allah yana nuna gazawarka a gaban Allah yana nuna cewa kai ba kowa bane yan uwana musulmi Tawus ibn Kaisan ɗaya daga cikin manya-manyan masa tafsirin alkur'ani mai girma ɗalibai ga abdullahi bin abbas yana gaya ma a ta'u bin abi raba shi ma wanda ɗalibi ne ga abdullahi bin abbas masana tafsirin alkur'ani mai girma ya ce cewa ina horonka kada ka je ka roƙi wanda shi ma an rufe ƙofofinsa na biyan bukata bai isa biya wa bukatunka ba sannan kada ka je ka sanya bukatunka a wurin wurin da ko ba za a iya biya ma ba abin da ake bukata shine ka sanya bukatunka a wurin wanda zai biya ma bukatun tun a nan gidan duniya har zuwa tashin alkiyama Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi da haka ya yan uwana musulmi ya zama wajibi mu roki Allah tabaraka ta'ala ya zama wajibi idan har muna neman bukata wurin Allah tabaraka ta'ala ake zuwa ake roka ake nema kada ka je ka roka a wurin wani kuma mu sani cewa wannan roƙon ita ma ibada ce kamar inda Allah tabaraka ta'ala ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duk wanda suke girman kai akan roƙon Allah tabaraka ta'ala yana ganin yana ganin cewa shi mawadaci ne yana da shi ba zai roƙi Allah ba ko da yana da shi to ya roƙi Allah in bai roƙi Allah ba Allah ya ce to zai shiga cikin wutar jahannama yana kaskantacce Allah ya kare mu to ana so ko da Allah tabaraka ta'ala ya azurta ka ya baka lafiya ka gama duk wani aiki mai kyau to ƙara komawa kai istighfari ƙara komawa ka roki Allah tabaraka ta'ala fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra Allah ce idan kuka gama aikin hajjin da aka ɗora muku na wajibci to a koma kuma a ambaci Allah a yi zikiri kaga ka ƙara gode ma Allah kan gode masa Allah ka ba mu ikon gode maka sannan a nemi falala daga wurin Allah was'alullah min fadli a roƙi falala daga wurin Allah inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah game da komai masani ne Allah ka azurta mu duniya da lahira yan uwa musulmi hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa idan kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cikin dare Allah zai yaye ma damuwarka hadisi yana cewa imamu Muslim kowace rana Allah tabaraka ta'ala yana saukowa saman duniya hina buka thuluthul lailil akhir karshen dare yayin da karshen dare ya rage Allah da kanshi zai sauko wannan kuma kowace rana ne daga cikin maganar da Allah tabaraka ta'ala zai dinga faɗa a wannan rana cewa man yad'uni fa astajibu la wane ne zai roƙe ni sai na amsa masa wannan kowane dare Allah yake faɗin wannan magana sai ya ƙara cewa man yas'aluni fa utiya wane ne zai roƙe ni na bashi duk abin da kake bukata ka roƙi Allah Allah sai ya baka Allah kuma zai ƙara cewa man yastaghfiruni fa aghfirullah wane ne zai nemi gafara ta na gafarta mai na yafe mai na gafarta mai duk abin da ya aikata wannan fa kowace rana wa zalika fi kulli laila wannan kowace rana Allah tabaraka ta'ala yake sakowa a hadisi ɗaya na imamu muslim ke cewa yana sakowa saman duniya kowace rana ina ya buka sulusul lailil awwal yayin farkon dare kaga yana sakowa farkon dare yana sakowa kuma ƙarshen dare hina yamdi sulusul al-awwal yayin da sulusi na farko na dare ya ƙare to yayin da ya ƙare Allah yana sakowa kuma zai irin wannan tambayan cewa anal maliku anal maliku ni ne sarki ni ne sarki ina sarakuna suke babu su a wannan rana kuma babu su a wannan lokaci Allah da kanshi zai ce ni ne sarki ni ne sarki bayan ya gama magana sai kuma ya ce manzan ya du'uni wane ne zai roƙe ni fa astajibu la kuma na amsa masa da kanshi Allah zai dinga wannan magana sannan kuma Allah ya ƙara cewa wane ne zai nemi taimako na na bashi waye kuma zai nemi gafara ta na gafarta masa a shekara ya kuyan uwana musulmi ba a yin wasa da roƙon Allah ta baraka wa ta'ala cikin dare kada ka yi wasa da roƙon Allah cikin dare wanda ake roƙo shine Allah ta baraka wa ta'ala kada ka je ka roƙi wani ya biya ma bukatunka wanda ba zai iya biya ma bukatunka ba da ya kai dan uwana musulmi idan kana da bukata to ana roƙa a wurin Allah ne idan kana so a yaye ma damuwa ana nema a wurin Allah ne idan kana neman agaji ana nema a wurin Allah ne idan kana so Allah tabaraka ta'ala ya sanya albarka a rayuwarka da 'ya'yanka ana nema a wurin Allah ne sannan idan kana so Allah ya zaunar da wannan ƙasa tamu lafiya Najeriya lafiya a wurin Allah ake nema shi ake roko sannan kuma mu sani cewa su shugabanni addu'a ake musu Allahumma aslih ta umurina ya Allah ka gyara waɗanda ka jibinta musu al'amuran mu, ba tsire musu ake yi ba ba zaginsa ake yi ba roƙon Allah ake Allah ya yi mana damuwa da aka idan ka zagi shugaba sai shugaban kuma ya ƙara lalacewa idan ya ƙara lalacewa sai kuma ya ci gaba da zaluntanka ka kenan cewa ka zage shi ko kuma ka zage shi ka tsine mai to kuma ya bu daji shi kenan kuma sai kuma a ci gaba zama a inda ake da haka ya kai dan uwana musulmi ba a zagin shugaba shugaba addu'a ake Allah tabaraka ta'ala ya gyara shi ka duba ka gani ko kyanwa ce a gidanka sai kake zaginta ko kake cewa wannan kaza wannan magen kaza kana zaginta don kai wasa kullum ko sai ta ma kashi a inda baka so kuma saboda ka riga ka tsine mata ko abin ka ne ko motar ka ce ko mashin ne ko keke ne idan kana faɗan mummunan kalima a kansa sai abin kuma ya lalace to ba a so ya kai dan uwana musulmi a duk abin da kake tare da shi ba a so ka dinga faɗan mummunan magana a kai ka dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma roƙon da ka dinga cewa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wala mantawa shehin mu shek mutada yana ba mu labari wata rana a wajen karatu yana cewa wata rana iya cikin umara sai ya ji wani bawan Allah yana tafiya yana cewa ya Allah jari mai karfi ya Allah jari mai karfi shi jari mai karfi yake so Allah ya basa ba <laughs> bane ita ma addu'a ce aiko amma idan ka ce rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga ma ai ya Allah ka bani a gidan duniya mai kyau a ran tashin aliyama mai kyau sannan ko ya Allah kada ka sanya ni a wutar jahannama to me kake bukata babu komai kuma jari mai karfin ma za ka samu malaman tafsiri musamman malam mai zadar musir fi ilmi tafsir ya kawo akwal sab'a zance kusan guda bakwai akan rabbana atina fi dunya hasana ali bin abi talib karkashin magana sai ce abin da ake nufi a duniya hasana ita ce almar'atu saliha ya Allah ka bani a gidan duniya mace ta gari wasu malamai suka ce abin da ake nufi da rabbana atina fi dunya hasana ita ce al'ibada ya Allah ka bani a gidan duniya yin ibada idan Allah ya baka ibada ai kuma ya baka komai ko wasu suka ce rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka bani a gidan duniya al ilmu wal ibada ya Allah ka bani ilimi ka bani ibada to kaga idan Allah ya baka ilimi ya baka ibada to ya baka kuma mar'atu saliha ko kuma wasu suka ce a rabbana atina fid dunya hasana ita ce Arrizqul wasa, wasi' ya Allah ka bani arziki mai yalwa a nan gidan duniya to idan Allah ya baka ilimi ya baka ibada duk ya game wa ina abubuwan gabaki daya dan idan Allah ya baka ilimi ya baka ibada zaka iya samun mar'atu saliha za kuma ka iya samun arziki za ka samu duk wani abu da kake bukata a nan gidan duniya wa fil akhirati hasana wasu malamai suka ce musamman aliyu bin abi talib kamar yadda malamai ce abin da ake nufi da fil akhirati hasana sune hurun in idan Allah ya baka hurun in ai ka samu hasana ai ko a gidan duniya Allah ya baka mai kyau ran tashar kiyama kuma ya baka mai kyau sune hurun ain to wasu suka ce a'a abin da ake nufi da hasana shine aljanna Allah ya baka aljanna a gidan wato ita ce hasana wa fil akhirati hasana aljanna wasu suka ce ita ce al'afu ita ce yafiya Allah ya fi ma amma idan Allah tabaraka ta'ala ya baka aljanna ya baka yafiya ya baka hurun ain Allah ka ba mu baki daya da haka kai addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kada kai wasa wurin roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kai dan wala musulmi Allah da kanshi yake ga mana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka roƙe ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga musu fa inni qarib ina kusa Allah tabaraka ta'ala yana kusa da kai kana roƙo Allah zai biya maka kaga wannan ayan ta fassara mana hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'i dunya fi kulli laila fa inni qarib Allah tabaraka ta'ala yana dab da kai kana roƙon shi sai kuma Allah ya biya maka bukatunka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ce ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya roƙe ni ya kai dan uwana musulmi ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya biya ma bukatun ka na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ƙarƙashin wannan aya Imam Ibn Kathir ya ce an yi wani babban malami a garin Andalus shine Bakayyu ibn Mukhallad ko kuma Bakayyu ibn Makhlad al-Andalus wato mutumin Andalus ne mutumin Spain kaga kenan bature ne amma kuma kana abidan qanitan khashi'an lillahi tabaraka wa ta'ala ya kasance mai bauta mijin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma mai kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma mai neman ilimi malaman tafsiri ko kuma malaman hadisi suka ce musamman malaman tarihi idan ka duba cikin sayar alamin nubala ya kawo tarihin wannan bawan Allah ya ce baqiy ibn mukhallad ya tafi neman ilimi na hadisi tun daga garin andalus har zuwa garin iraki kuma a inda ya tafi ba a doki ba ba a taguwa ba a kafa ya tafi baki ibn mukhallad ya yi tafiya kusan shekara 34 a kafa 34 yake shiga daga wannan garin zuwa wannan garin ya je misra ya je saudiya ya je iraki ya je ya je ya je ya je wurare daban-daban kuma duk a kafa ya je neman ilimin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan wajen za a iya samun mai iya haka sai yadda allah ya kawai amma baki ibn mukhallad Allah tabaraka ta'ala ya azurta shi da wannan a daidai wannan lokacin ya samu daman ganawa zuwa ya samu ilimin hadisi a wajen imamu ahlu sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal ya je ya samu ana fitna ta khalqul qur'an amma duk da haka sai da ya zauna ya kwankwaɗi ilimi a wajen imamu ahmad bin hanbal baqiyu bin mukhallad wata rana wata mata ta zo wurinsa ta ce ya bakai ina so da allah ka roki allah tabaraka wa ta'ala an kama ɗana mutanen banza sun kama shi da haka ka roki Allah Allah ta ta'ala ya sake shi saboda mai komawa ga Allah ne mai mai da al'amarinsa ga Allah ta baraka wa ta'ala ne ta faɗa ita ma domin Allah da zuciya ita ma guda ɗaya ya tashi ya yi alula ya tsaya ya yi ibada ya yi sallah cikin dare ya roƙi Allah ta baraka ta'ala wannan ɗanata da aka kama ya Allah ka sake shi a daidai wannan lokacin da yake addu'a sai Allah kuma ya sake wannan ɗan nata me ya kawo haka saboda komawa ga Allah da ibada da kuma roƙon Allah ta ta'ala da tsantseni da gudun duniya da haka ya kai dan uwana musulmi ashe ba laifi ba ne a addu'ar ma ka iya zuwa ka samu wani malami ko wani mutumin kirki ka ce ya kai wane ina so da Allah ka roƙa mun Allah Allah ya yi mun damuwa ta ba wai ka ce wane ka ya yaye mun damuwa ba dama mai ya yi damuwa shine wane ne kaga da ta faɗa cewa ya roƙi Allah Allah ya yaye mata damuwarta Allah ya sake ɗanta sai kuma ya roƙa sai kuma Allah kuma ya sake baki ɗaya to haka kai ma ake so ya kai dan uwana musulmi ka mai da al'amarin ka ga Allah tabaraka wa ta'ala idan zaka yi roko ka roki Allah Ta baraka wa ta'ala idan za ka nemi agaji ka roka a wurin Allah Ta baraka wa ta'ala duk abin da kake nema a gidan duniya Allah ake nema Allah ake neman bayan bukata a wurinsa na gaya muku cewa idan kana neman Allah ya biya ma bukatun ka na alkhairi kana neman arziki ne kana neman hasana a gidan duniya ne in ma mar'atu saliha ne in ma ibada ne in ma ilimi ne ko kuma kana neman ita ma hurun in wa fil akhirati hasana ne a wani lokaci zaka tsaya ka gaya ma Allah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 واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدنا ولعلمائنا ولعلماء علمائنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا كريم يا رحمن برحمتك يا عزيز يا جبار إخواني في الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة